babi na goma sha hudu mun da sultan suka kalli juna sannan suka kwashe da dariya lokaci ɗaya sultan ya ce munafukai dama abin da kake zuwa yi gidan nan kenan ke dawo nan ki gaya min me yake ce miki in ya zo aisha ta jiyo tana kallon su sannan ta kalli amur wanda shi ma ita yake kallo da murmushi a fuskarsa ji ta yi tamkar za ta ɗora hannu a kata fashe da kuka yadda ta yi da fuskar ya sa duk suka sake dariya har da shi amur ɗin Ya ce rabu da shi Aisha wannan babu abin da ya iya sai tsokanar mutane. Ya gurin Sultan ya ce in ma son nake yi ina ruwanka. Bai su auren mata biyu ba ne ba? It is about time ma da ya kamata in ƙara ko dai in wuce gabanka. Aisha ta fara karatu lafiya ƙalau. Kullum direba ne yake kai ta sannan ya je ya ɗauko ta in ta gama. Wani lokacin kuma Amir ne yake zuwa ya claimin cewa hanya ce ta biyo da shi, ko kuma ya ce gurin abokinsa ya zo. Karatun yana da wahala sosai, musamman saboda ta jima rabonta da shi. Amma kuma Aisha ta dage sosai don ganin ta samu nasara. Ranar nan tana ɗaki tana browsing a wayarta tana jotun a littafinta. Sai ga mami ta shigo. Bata jima ba ta fita sai ga ta ta dawo da system a hannunta. Ta miƙo mata ta ce ga shi ki rinka amfani da shi. Sikirin ɗin ya fi girma kuma za ki iya saving kina karatu a take ba tare da kin kwafa ba. Aisha ta ɗago tana kallonta da mamaki ta ce, I can't accept this. Ke ma ai kina amfani da abarki. Ta ce na fito yes ban buɗe ta ba, da akwai wadda nake amfani da ita. Aslan long as karatu ni kuma I will do anything in my power to help you. Aisha ta karɓa ta yi mata godiya. Tana mamakin wannan wace irin mata ce mai heart of gold. Dama mutane za su kasance irin ta da an rage matsaloli da yawa a duniya. A haka har Aisha ta gama first semester ta yatu ɗinta. Lokacin ne kuma ya kama bikin su Sa'ada Binta, don haka Aisha ta shirya tahowa Kano, daga can kuma za ta wuce Dutse. Tana gaya wa Amir ya ce, kin ga kuwa dama ni ma zan je Kano da weekend ɗin nan, ki shirya kawai sai mu tafi tare. Ta gaya wa Mami sannan ta shirya ranar Asabar ya zo da sassafe suka ɗauki hanya. A hanya suna tafiya yana ta mata tambayoyi akan harkar makaranta tana ba shi amsa. Sai ya ce, na ji kina zancen dutse, kuma da Kano. wai ina ne garinku a ciki ta ɗauke kanta ta ce kai fa har yau baka taɓa gaya min komai a kanka ba komai abin da na sani dangane da kai sai sunanka shi ma kuma ba na gaskiya ba don amur ba suna ba ne ya dariya ya ce trying to change the subject right ok in dai ni ne ba na ɓoye labarina sunana na gaskiya abdullahi abdullahi straight right Ta kalle shi ta ce, It is not strange. Akwai mutane da yawa masu sunan iyayensu ai, kamar dadinsu Abdullahi, shi ma na fahimci sunan mahaifinsa ne da shi. Hakan yana nuna son da mahaifanku suke yi muku. Ya shiru sannan ya ce, You are right, amma ni a nawa kes ɗin ba haka ba ne ba. Ba sunan mahaifina ne da ni ba, asali ma ban san mahaifina ba. Ta jiyo sosai tana kallon ta, fuskarta da mamaki, amma ta kasa cewa komai. yana kallon gabansa ya ce mahaifiyata ta yarda ni a ƙofar gidan marayu a ranar da ta haife ni an saka min abdullahi sunan sarkin abuja na lokacin daga baya kuma sai ya yi adaftin ɗina don haka nake amfani da sunansa a matsayin sunan ubana har yanzu aisha kallonsa take yi tana mamaki ta kasa magana ya jiyo ya kalle ta ya ce ban san iyayena ba There is a 19% chance cewa am a bastard. There is a 50% chance cewa ubana bai san da zamana a duniya ba. Cikin rawar murya Aisha ta ce, I'm sorry, I don't know, ban yi tsammanin haka ba. baka yi kama da haka ba you seem so happy with your life da sauri ya ce mata oh i'm happy very happy even menene abin bakin cikin a ciki tun kafin a haife ni Allah ya riga ya rubuta a kundin kaddara ta cewa a haka za a haife ni kuma ya riga ya rubuta cewa zan ga iyayena ko kuma ba zan gansu ba so me yasa zan damu kaina ai wannan cikin kaddara ta yake Aisha ta juya tana kallon taga tana ganin motoci da bishiyoyin da suke shigewa a guje Oh, wato shi wannan bai damu ba, yana ta farin cikin shi. To ina ga ita kuma? A haka suka ci gaba da tattaunawa har suka kawo Kano. Gidan anti ya sauke ta da 'yar ta lallaɓa shi ya shiga ta kawo masa lemu ya ɗan sha kaɗan sannan suka yi sallama ya tafi. Sai bayan ya tafi sannan ta samu shiga gida ta gaisar da anti. Ta tarar da ita tana ta faman lissafa atamfofi ita da zara. Ta zauna a gefen gado ta ce, "Anti wannan kayan fa, business kika fara?" Bata kalle ta ba ta ce wannan business kuma banda abinki. In business din zan yi sai in siyo set ɗin akwati in zuba kayan a ciki. Sai a lokacin Aisha ta lura da sabon set ɗin akwati a jere a bango. Gabanta ya faɗi ta shiru bata ce komai ba. Anta ta ce kayan ki ne ake haɗawa. yanzu sofa dai kayan kwalliya suka rage, dama jira nake yi ki zo in zaki tafi dutse ku tafi tare da shi ya gabatar da kansa a gurin abbanki, in ya so daga baya kuma sai su Alhaji su je. Aisha ta sun sunkuyar da kai ta ci gaba, dama gini ne bai gama ba shi ya sa ni shiru da maganar, tunda yanzu ya gama kuma kin ga ai shi kenan, ni maganar karatun ki ce ban san yadda za a yi da ita ba. Aisha ta ji hawaye ya fara taruwa a idonta. sai sauri ta mayar don ko kaɗan ba ta son Anta ta ga ɓacin ranta akan maganar nan Anta ta yi mata komai a duniya ta nuna mata soyayyar da mahaifiyarta ce kaɗai ta nuna mata irinta kuma wannan auren ma da take ƙoƙarin haɗa shi ma duk cikin soyayyar ne don haka ita kuma za ta yi iyakacin ƙoƙarinta don ganin ta faranta mata ranta suna nan ko sai ga ɗan halak ɗin ya iso ya shigo ya gaida Anta ya ɗauki atamfa ɗaya yana gani ya ce kayan sun iso kenan yanzu saura dogayen riguna ko ta ce su ma Alhaji zai taho da su daga kasuwa anjima. yanzu kayan kwalliya ya rage. kuma duk kai ne kake wannan delay ɗin minti nawa ne za ma ka je ka siyo ka dawo. Ya langaba kai yace Umma ba maganar mintuna bane ba maganar kuɗi ne ai. Allah da gaske nake babu kuɗi a hannuna. Kin ga albashin wannan watan duk a tailin ya ƙare. Gashi ba a saka dokokin kicin ba. Su ma kuma tsada gare su. kayan kwalliyar nan ki bar su tunda ba yanzu za a kai kayan nan ba tace wani irin ba yanzu za a kai ba bayan gata nan ta zo hutu kuma to nake a sa rana kafin ta koma sai a lokacin ya kalli Aisha ya ce sati nawa ne hutun naku ta buɗe masa hannu alamar ita ma bata sani ba ya yi ƙaramin tsaki ya ce hutun semester ne ai ba zai wuce sati biyu ko uku ba umma a lokacin ya yi kaɗan wallahi har su koma ba lalle in kuma yin wani albashin ba fa ta ɗan yi shiru sai kuma ta ce to shi kenan ai ina ganin kafin nan na ɗauki da shi na sai a ƙarasa siyayyar da shi amma sai ka biya ni ehe ɗan kayan kicin zan siya mata da shi ya miƙe tsaye yana cewa na ji na gode. Ai na san matsayi na dama, kin fi son Aisha da kowa a gidan nan. Sai da ya kai bakin kofa sannan Aisha ta ce barka da yamma. Ya jiyo yana kallon ta ya ce ba zan amsa ba sai yanzu kika ganni. Ya fice. Zahra ta fara zungurar ta tana cewa ki tashi ki je ki bashi haƙuri. Kin ga yayi fushi baki gaishe shi ba. Ki tashi ki je. Aisha ta yi banza da ita. Anta tana ci gaba da aikinta ta ce, ki je ki kai masa abincinsa gashi can a kicin, Dan na san da yunwa ya dawo, kuma in dai ba a kai masa ba zai nema ba. Aisha ta miƙe jiki babu ƙwari ta tafi kicin. Ita ta kasa gane kan wannan lamarin. Ita san babu feelings a kanta na Hafiz, kuma shi ma ta san haka. Maybe ma haushinta yake ji yanzu. Ta rintsa idonta ta ce, Ya Allah ka kawo min ɗauki. Ta yi nokin ƙofarsa ta ji ya yi magana sannan ta tura da sallama ta shiga. Yana tsakiyar gado ya baza takardu a gabansa ga kalkuleto a gefe. Ta ajiye abincin sannan ta zauna akan kan ta gaishe shi bai amsa ba ya ɗago ya kalle ta sai kuma ya murmushi ya ce mai suke baki a Abujan nan ne mai da tsohuwa yarinya to mu dai mun san asalin barbela ballantana ta ɗaga mana kai don ta yi fari ta yi murmushi kawai ya ce ya karatun ta ce alhamdulillah ya miƙo mata wasu takardu da kwalkuleto ya ce tunda Allah ya kawo ki sai ki taya ni lissafi ya zagayo gaban ta ya nuna mata abin da yake so ta yi a takardun sannan ya zo da ƙasa ya zuba abinci ya fara ci ta kalli rubutun duk lissafin lis ne da atamfofi da mayafai da takalma ɗayan takardar kuma lissafin siminti da yashi da tsakuwa da rodi ta ga yawan kuɗin ta girgiza kanta kawai ya ce kin ga abin da nake fama da shi ko amma wai sai a ce aure yaƙin mata bayan ku babu abin da kuka yi komai yi muku ake yi mu kuma komai mu za mu yi wa kanmu yanzu kayan kwalliyar ma an ce ba za a sayi min ba Aisha ba ta yi magana ba ya ce tun da kin zo ma kafin ki koma sai mu je ki ga gidan in akwai abin da kike so sai ki yi magana tun yanzu ta dago tana kokarin karantar fuskarsa. babu komi kwata-kwata a cikinta. ta ko makaho ya shafa ya san ba son auren nan yake yi ba ta gama ta ijiye masa takardunsa ta miƙe za ta fita ya ce wai ke kin fara ciwon baki ne hakan da kike ba zai hana in ce miki shata tsohuwa ba ta yi murmushi kawai ta fita washe gari da yamma ya aro motar abokinsa ya zo ya ɗauke ta ita da zara suka tafi ganin gidansa sosai aisha ta yi mamakin girman da kyan gidan yadda ya tsara gidan za ka ɗauka wani kuɗi ne da shi amma kawai tsabar filan ne shi da zahara suke ta surutunsu ita dai bin su kawai take yi sai in sun tambaye ta wani abu ta ce iko a'a Cell contain ne madaidaicin falo mai ɗauke da three bedroom da kitchen, sai kuma nashi gurin falo ɗaya da bedroom ɗaya. Kowane ɗaki akwai toilet a ciki. Yanayin gidan drive-in ne da gate. Sai da suka fito sannan Aisha ta ce, sai ka ce mota ce da shi, har da wani saka gate. Ya eh, dariya ya ce yarin ki ai fata na gari lamiri ne. Yanzu in na yi motar ba shi kenan na huta da siyan gate ba. Kwanan ta biyar a Kano. A cikin kwana biyar ɗinnan nan babu zancen da ake yi a gidan sai zancen aurenta da Kamal. Har Aminu ma in ya shigo gidan sai ya yi mata maganar. Daga baya kawai sai ta tsari zuwa ziyara. ziyara gidajen 'yan uwa don at least ta ɗan rage zafi kaɗan. Ranar da za ta tafi Dutse shi ma motar ya sake zuwa ya aro, har da zuwa siyo ab 'yar tsaraba a leda, sannan suka tafi. Suna tafiya yana ta yi mata hira. Shi lallai so yake yi ya ga ta saki jiki da shi, suna wasan su irin nada, amma ita ta kasa. Daga baya ma ta ce masa bacci za ta yi, ta kwantar da kujerar ta rufe ido amma ba baccin take ba. Tana jin sa ya ɗan yi ƙaramin tsaki sannan ya kunna rediyo. Gidan Abba suka fara sauka da yake ya san da zuwansu. Abba bakinsa har kunne. Ya siyo musu abincin siyarwa da nama da lemu. Wannan karan Aisha ta ji daɗin ganin Abba dan ta ga ya fara murmurewa kuma fuskarsa ta fara dawo da annurinta. Da alama kasuwancin yana karɓarsa dan ta ga gidan har ya saka kujeru da kayan kallo. Ɗaki ɗaki ta shiga ta su falo suna maganar su sai da suka gama sannan abba ya kira ta ta fito za su yi sallama da hafiz abba sai washe haƙora yake yana maimaita masha allah wannan abu ya yi kyau allah ya nuna mana Allah ya ƙara haɗa mana kanku ta kalli fuskar Hafiz ta ga babu annurin da ta gani a fuskar Kamal lokacin da ya je ya gaida abbanta bayan Hafiz ya tafi ne suka zauna da Abba ya yi mata nasiha na ga kamar ranki baya son auren nan Aisha amma ni a gani na ba karamin sa'a kika yi ba da wannan haɗin yaron nan dan uwanki ne ba zai taɓa musguna miki ko wulaƙanta ki ba 'yan uwansu 'yan uwanki ne babarsa tamkar ita ta haife ki duk abin da yake nema a ɓangaren namiji akwai a gurin hafiz khadija baki ga wahalar da ta sha ba a gun dangin mijinta suka haɗa kai suka yi ta cizguna mata ke ko ba za ki taɓa samun wannan matsalar ba idan kika auri hafiz aisha ta share hawayen da ya gangaro mata ta ce abba karatu na kuma fa ya za a yi ina karatu a abuja kuma ina aure a kano ni dai da za a taimaka da an bar maganar auren nan sai na gama karatu na tukunna da sauri Abba ya ce zancen banza kenan. A shekara ta biyu fa kike a karatun naki, kuma karatun likita kike yi yaushe za ki gama. Already ki 'ya'yansa suna firamare school yanzu, amma ke kina ƙara tura auren ki gaba. ni dai daga maganar auren nan zuwa ki gama karatu ba da yawuna ba wannan karan Aisha ba a gurin gwaggo ta sauka ba gidan mama ta tafi tun da dama saboda bikin su binta ta zo tun da ta je gidan ta tattara matsala ɗin aurenta ta ijiye ta shiga sabgar biki da ita aka yi komai kuma komai a wadace tamkar ba marayu ba dan mama tsayayyar mace ce mai kamar maza Binta an kai ta Gumel Sa'a kuma a nan garin Dutse za ta zauna. Ranar kai amare Aisha ba ta je ba, don haka ta zauna tana taya mama gyaran gida. Suna cikin aikin ta ce, Mama yanzu kuma ke kaɗai za ki ci gaba da zama. Mama ta ce, To ya zan yi Aisha? Burin kowanne iyaye shine su ga an aurar da 'ya'yansu. Yanzu daɗi nake je a raina, duk da na san zan yi kewar su. Aisha ta ce, To mama ki aure mana. Mama har da ƙwarewa ta ce, Aure Aisha. Shekara ta nawa rabona da aure, tsofai-tsofai da ni me zan tsinta a cikin aure? Aisha ta jiyo tana kallonta ta ce at least za samu wanda zaki ki rinka magana da shi. Abokin shawara, abokin faɗa, abokin hira. Mami ta dariya ta ce lalle fa abokin faɗa. Ni yanzu har na manta ma da yadda rayuwar aure take. Yanzu ai ni na bai wuce in gana auren aurar da ke ba. Sai lokacin Aisha ta ba ta labarin maganar ta da Hafiz ta kuma gaya mata gaskiyar abin da take ji a zuciyarta dangane da auren. Mamu ta ce a Aisha kar ki haka. Bilkisu ta wuce haka a wurin ki." tunda dai har shi yaron ya haƙura ya karɓa to ke ma haƙurin za ki ki karɓa don akwai alkhairi mai tarin yawa a dangane da biyayya sai ku ga Allah ya saka muku albarka a ciki kuma ya saka muku soyayyar junanku yadda za ku ji daɗin zaman. Aisha ta ce, Mama ni karatu na nake ji, kin san dai yadda nake son karatun nan. Mama ta ce, maganar karatu shi Hafiz ɗin za ki samu ku yi magana. ki ba shi dama. A haka sai ku yanke shawarar da za ta yi muku daidai duk ku biyun. Amma ko da wasa ba na son ki nuna wa cewa ba kya son auren nan. Ranar da Aisha za ta koma Hafiz ne ya zo ɗaukar ta. Mama ta zuba mata kayan gara da yawa ta ce ta kai wa anti da mami. Wannan karan ma a hanya ya ta ƙoƙarin yi mata hira. amma shiru babu amsa ta rufe irin ta jingina a jikin window kamar daga sama ta ji ya ce ba kya son aure na ko da sauri ta buɗe manyan idanuwanta ta sauke su a kansa ya ci gaba da magana eh na san ba kya so kuma ni ma ba so nake ba amma na san ki Aisha tun kina karama na san halayenki kuma su ne dalilin da yasa na karba auren saboda ina da tabbas ɗin ba zan yi nadama ba a yanzu dai bana jin sanki a raina amma ina tunanin zan so zuwa gaba Don haka ke ma ina roƙonki kada ki watsa a Umar ƙasa a ido. Ki karɓe ni kamar yadda na karɓe ki, ni kuma na miki alƙawari insha Allahu. Zan sauke duk wani haƙƙina da ke kanki. Ta sauke idan ta ƙasa tana kallon dashboard ɗin motar. Sannan a hankali ta ce, ba aurenka ne ba na so ba yaya Hafiz. Ina tunanin makomar karatuna ne. Ina son karatun nan sosai. Kuma ina tunanin ba abu mai sauƙi ne ba in haɗa shi da aure, musamman saboda bambancin gari. ya ce shi ne damuwarki to za in yi miki wani alkawari ni hafiz ba zan taɓa raba ki da karatunki ba za ki ci gaba da karatunki sai mu yi arrangement in yadda za ki zuwa gida da weekend i will try to combine umma ta yarda da hakan ta ji wani sanyi a ranta ta ce na gode ya yi murmushi mai sauci ya ce sai dai matsala guda ɗaya ban san yadda za a yi ba in kika fara haihuwa kuma ta rufe idonta da mayafinta ta ce kai dan allah Wacce haihuwa kuma haye dariya sosai ya ce wa Aisha da take caɗe ta tsibir da kenan. Ta juya masa baya tana kallon taga shi kuma ya ci gaba da yi mata dariya. Tun zuwan Aisha Kano dama kullum sai sun yi waya da Amir, don haka ya san zuwan ta dutse kuma ya san dawowar ta Kano. Bayan ta dawo kuma shine ya gaya mata zancen komawar su makaranta, kuma suka saka ranar da zai zo ya ɗauke ta. Ranar ta kasance Friday tun da Monday za su koma. Ranar Alhamis kuma sai ga wayar Dr. Mahadi. Ta ɗauka suka gaisa sosai tana tambayarsa lafiyar iyalinsa. Ya ce mun ta gaya min wannan wik ɗin za ku koma school ko? Ta ce eh. Ya ce oke ki jira ni zan shigo Kano a cikin satin nan sai mu tafi tare. Ba za ta iya yi masa masu ba. Don haka ta ce masa to shi kenan Allah ya kai mu na gode. Suka yi sallama. Suna gama ta kira Amir ta ce masa kar ka zo goben Dr. Mahadi ya ce in jira shi zai zo cikin satin nan sai mu tafi tare da shi. Da sauri ya ce wannan Mahadin na asibitin Mon. ta ce masa i ya ce menene haɗin ki da shi da har zai baki oda ki karya alƙawarinmu to ni already ina Kano ma gidan friend ɗina tafiyar mu tana nan gobe babu fasawa in ba za ki gaya masa ba ni zan kira shi in gaya masa ya kashe wayar Aisha ta zama Los ta rasa menene za ta yi Anti ta shigo tana cewa wallahi ban so komawar ki gobe ba Aisha. Gashi su Alhaji har yanzu ba su samu damar zuwa dutse ba. Ni kuma so ne a ce an gama komai kafin ki koma. Kin ga kawai sai a saka rana daidai da na sutunku. Aisha bata ce komai ba. Washe gari da wani Amir ya zo. wannan karin sai da Aisha ta saka shi shiga ya gaida anta sannan suka tafi bayan doguwar nasihar da antun ta yi mata akan kama mutuncinta da kiyaye darajarta bayan sun ɗauki hanya ta ce masa kun yi waya da dakta kuwa kaga in na tafi ba zai ji daɗi ba wallahi tunda ya ce in jira shi ya ɓata rai ya ce to ke wai ni na kasa gane menene haɗin ki da shi da har ke zai nuna iko a kan ki. na kira shi yana min wata magana ta banza ni kuma na kashe wayata na rabu da shi wani takama yake yi as if he owns you Aisha ta girgiza kai ta ce ban so haka ba wallahi ba na son ɓata masa rai wallahi ya ce saboda me ta ce he is like a brother to me ga mamakinta sai ta ga ya kama dariya ya ce shi yasa naga kuna kama ta ɓata rai ya gama dariyarsa sannan ya ce seriously ba na son alaƙarku. ku ta kuyar da kai kamar ba za ta yi magana ba kuma sai ta fara magana a hankali For the second time in her life ta bayar da labarin rayuwarta tun daga ƙuruciya har zuwa girmanta har abin da ya faru tsakanin Kamal da ‘yar uwarta da kuma haɗuwarta da Dr. Mahadi wanda shine sanadiyyar canzawar rayuwarta. Ga mamakinta wannan karin bata yi kuka ba, hasali ma bata ji komai a zuciyarta ba, kamar wadda take karanta tatsuniya ba wai labarinta ba. Tunda ta fara magana bai ce komai ba har ta gama, sai dai ya rage gudun motar yana tafiya a hankali yana sauraron ta. Tun daga nan kuma babu wanda ya sake magana a cikin su kamar an sa gam an liƙe su, har suka je Abuja. Direct gida ya wuce da ita ya fakin a kofar gidan. Ta jiyo tana kallon sa ta ga shi ma ita yake kallo ta ce na gode madalla Allah ya saka da alkhairi a gaishe min da takwarata da kuma bebi tunda ba a gayyace ni suna ba ya murmushi ya ce za su ji insha Allah ba a gayyace ki suna ba saboda ba a nan aka yi sunan ba amma da sun dawo gida yanzu insha Allah zan samu lokaci in zo in kai ki har gidan ki ga bebi ta yi masa sallama ta fita ta ɗauki akwatinta tana ja ta yi hanyar gidan Ba ta ji ya tayar da motar ba kuma jikinta yana ba ta kallon ta yake yi amma ba ta juyo ba sai kuma ta ji ya buɗe ƙofar ya fito ta jiya da sauri ta ga gurinta ya taho da sauri tana tsaye har ya ƙara so ya tsaya a gabanta ya ce aisha za ki aure ni ta ɗago kanta da sauri ta sauke idonta a kansa fuskar ta cike da tsoro ya shafa kansa ya ce za ki aure ni kuma na ga cewa ya kamata in gaya miki har yanzu kallon sa kawai take yi ko kiftawa ba ta yi ya ce ban saka ran amsa ba dama yanzu ki yi tunani a kai duk amsar da kika bani zan karɓa sai kuma ya juya da sauri ya shiga mota ya tafi ya bar ta kamar an dasa ta a gurin kwana biyu bayan nan lahadi kenan aisha tana ɗakinta tana shirya littafanta tunda gobe za su koma makaranta sai ga basma ta shigo ta ce anta aisha ki je in ji mami tana ɗakinta Aisha ta ijiye abin da take yi ta tafi fat ɗin mami. Ta shiga bedroom ɗinta da sallama ta tarar ta baza kaya akan gado tana gyarawa. Aisha ta ce mami da kanki, Ɗakin kira aida sai a yi miki. Mami ta ce, ni kuma na zo neman wani abu ban san inda yake ba fa, ni irin wannan aikin na fi son in yi da kaina. Ta nuna mata gefen gado ta ce zauna, gobe za ku koma makaranta ko? Aisha ta ce eh ta ce oke, shi yasa na kiran ki yau mu yi maganar da za mu yi kafin ku koma ɗin, saboda mai muhimmanci ce. ta dawo ta zauna ita ma a bakin gadon kusa da Aisha ta ce jiya da yamma Dr. Mahadi ya zo gidan nan akan maganar ki ya tambaye ni lafiyar ki na tabbatar masa cewa lafiya lau ko da akwai abin da yake damun ki yanzu Aisha ta girgiza kai mami ta ce masha Allah sai ko magana ta biya ce in tambaye ki idan kin amince yana son zai nemi auren ki da sauri Aisha ta dago kai zuciyarta tana bugawa da sauri mami ta gida mata kai alamar babu wasa a maganar ta ce abin da ya saka ya same ni da maganar kenan shi ne ya san kina ganin girmansa kina jin nauyinsa baya son hakan ya saka ki ce masa kin amince kuma a zuciyarki ba haka bane ba ki zauna ki yi tunani sosai maganar aure babu wasa a cikinta you have all the time in the world in kin yanke shawara sai ki gaya min ni kuma zan gaya masa ta miƙe ta ci gaba da aikinta aisha kai kallonta take amma kanta ya kasa ɗaukar maganar me yake faruwa da ita ta jima a haka sannan ta ce mami ta jiyo tana kallonta ta ce, kin ce duk sanda nake neman shawara in zo gurin ki ina neman shawara yau Mami ta ce ba yanzu zan baki shawara ba ki fara tunani first akan magana na tukun sannan sai mu zauna mu yi magana tare. Aisha ta ce ba akan Dr. Mahadi ne kadai ba. Mami ta dawo ta zauna ta ce bayan shi akwai wanda yake neman auren ki. Aisha ta gida kai sannan ta bata labarin Hafiz. Mami ta ce ikon Allah. Sai kuma ta bata labarin Amir da yadda suka yi da shi shekaran jiya. Mami sakin baki da hanci tai tana kallon Aisha. Aisha ta ce kaina ya tushe mami ki bani shawara. Ikon Allah. ashe ba kyau ne kaɗai yake attracting maza ba ashe kyawun hali ma yana attracting maza na gari ko kin kasance kina da kyau to ki kasance mai kyan hali wannan shi zai kawo miki mazan ƙwarai masu son ki ba masu son halittar ki ba Mami ta sake cewa ikon Allah lalle Aisha Allah ya yi miki baiwar da ba kowace mace yake yi mawa ba baiwar samun mazaje har uku din gari kuma masu son ki tsakani da Allah kin ga yanzu kamar shi mahadi mahadi na san shi kusan shekaru goma sha biyar da suka wuce zan kuma iya cewa ban taɓa sanin wani mugun halinsa ba in ma yana da shi ni dai ban sani ba kin ga matarsa amira ƙawata ce sosai tun js1 muke tare da ita har yau kuma bamu rabu ba amma hakan ba zai hana in faɗa miki kyawun halayen mu hari ba saboda shawara kika nema kuma shawarar zan baki tunda aka yi auren mahari da amira ba ta taɓa zuwa ta ce min yayi mata wani abu na rashin kyautawa ba kin ga hakan na nuna cewa shi ɗin mijin ƙwarai ne wannan kenan sai amir oh amir da a ce ina da wata da tun kafin auren Amir da sai na san yadda na yi na haɗa su saboda kyawun halin Amir. Idan kina neman mutum managarci to Amir ne. Amir Rudi ya fi sauran waɗanda zan faɗa miki. Ban san Hafiz ba, amma daga yadda kika yi min bayaninsa a zamanin nan, da idan samari yake a buɗe kuma iri-iri ya faɗa ya ce baya son ki, amma kuma ya karɓa ce ya yarda zai aure ki, da kuma alƙawarin da kika gaya min ya yi miki, zan iya concluding cewa mutumin kirki ne. kuma tabbas in kuka yi aure da shi Allah zai saka muku albarka a cikin auren yadda ba za ku taɓa dana sanin biyayyar da kuka yi ba kuma nan gaba sai kun yi wa junanku soyayyar da ko auren soyayya sai haka ta miƙe ta ci gaba da aikin gyaran kayanta Aisha ta ce mami kin yi magana amma har yanzu baki ce komai ba kawai dai kin mun magana ne mami ta jiyo tana kallonta ta ce ba hurumi na bane zaɓar miki miji Aisha nawa shine in baki shawara kin san yanzu abin da ya kamata ki yi Aisha ta girgiza kai ta ce, Ki ba mu Allah zaɓi, ki ba shi zaɓi, kin iya istikara? Aisha ta gida kai. Mami ta buɗe beside ruwa ɗinta ta ɗauko mata hisulun musulun ta miƙo mata ta ce ki istikara. Daga nan karki cewa kowa komai a jikinsu ki koma gefe ki ga yadda Ubangiji zai yi ikonsa. As the end result ɗin da zaki samu ke kanki sai kin san cewa shi ne best. Bayan Aisha ta koma ɗakinta ta jima tana tunanin maganganun da suka yi da mami. Allah mai iko. wai ta Aishan da maza ko kallon ta ba sa yau ita ce har take da zaɓin wanda za ta zaɓa kuma duk a cikin zaɓin babu na banza kamar yadda mami ta gaya mata ta iya istikara dama amma ta ɗauko littafin ta sake duba addu'ar sannan ta tashi ta kammala shirin barcin ta ta alwala ta yi sallah raka'a biyu sannan ta yi istikarar sati biyu bayan na har yanzu dakta bai tunkari Aisha da maganarsa ba ita ma kuma bata ce masa komai ba bata ko nuna masa sun yi maganar da mami ba da ta lura da shi a kansa shine ya ƙara yawan kiran da yake mata a waya fiye da da duk da dai in ya kira ta yakan tambaye ta ne kai akan ko tana da matsala ko akwai abin da yake damunta wanda duk take amsa masa da a'a Hafiz shi ma yanzu ya tsari kiranta a waya abin da da baya yi shi ma kuma in ya kiranta yakan tsokane ta ne sometimes su yi ta musu ko kuma su yi hirar gida shi kuma amar a nashi bangaren ya mayar da zuwa daukar ta daga makarantar al'adarsa da kansa ya gaya wa direba ya daina zuwa daukar ta shi zai rika yi kullum kuma kokarin kafa gwamnatin sai yake yi a gurin ta kulawa kalamai kyauta amma shi ma har yau bata ce masa komai ba ta dauki shawarar mami za ta yi shiru ta bar wa ubangiji yayi hukuncinsa ta runguma karatunta a makaranta ita da sabuwar aurata Zainab wacce ƙawancinsu ya ɓullu ne saboda halin su ɗaya da ya kusan zuwa ɗaya dukkansu bookworms ne daga ina kuke class ina za ku je library aikinsu kenan ranar da suka yi sati biyu da komawa school ranar ne lecturer ɗinsu na last lecture ɗinsu ta ranar bai zo ba don haka zainab ta gayyaci aisha don ta raka ta ta yi submitin wani assignment da bata samu ta yi on time ba aisha ta yi tsaki ta ce da waye ya ce karki bayar sanda duk muka bayar kin san mutumin nan ba mutunci ne ya ishe shi ba so yake je ya wulakanta muku Zainab ta ce ke ma kin san bana bana kin yin assignment wannan mamantawa ne da shi a gida ranar da aka karba kuma tun ranar tsoron wulakancin ne ya hana ni zuwa in kai don Allah ki raka ni yau dai a yi ta ta ƙare Aisha ta ce mu amma ba zan shiga ba zan dai jira ki a stage a haka suka nufi baldin din da ofis din lecturers suke hawa biyu ne gurin kuma ofis din da za su je yana sama fiyar aisha ta ki hawa dole zainab ta tafi ita kadai bayan tafiyar ta ne aisha ta zauna as the port of the states ta yi tagumi tana tunani akan halin da take ciki ta duba dr mahadi yana da komi amma kuma a zuciyarta san ba ta jin filin irin na aure a kansa sannan ga matarsa anta amira amirar da ta dauke ta a gidanta haba lokacin da bata da hankali kuma ta rike ta har take cewa ina ma dai ita anwar ta ce da wani idan za ta kalle ta in ta auri mijinta tabbas wannan zai zama kamar cin amana tsantsa amma kuma ba za ta iya kallon idan Dr. Mahadi ta ce masa ba ta son shi ba in kuma har ba za ta ce da Dr. Mahadi no ba to hakan yana nufin za ta ce wa Hafiz no saboda anti anti da ta dauke ta tamkar ita ta haife ta ta kula da ita a lokacin da bata da kowa ta yi ta jigila akan lafiyarta da ta da kuma karfinta antin da har 'ya'yan cikin ta suke ikirarin ta fi santa a kansu ba za ta taɓa yi wa anti haka ba mai saukin ciki shine amir He is open-minded kuma tana kallon sa as a friend. dan haka za ta iya zaunar da shi ta yi masa bayanin abin da ake ciki kuma tana da tabbas in zai fahimce ta insha Allah. Amma She had breaking his heart. Poor Amir. Ta jingina kanta a jikin bango ta rinta idanta a hankali ta ce, Dear God, please show me the way. Bata jima a haka bata ji feelings kamar ana kallonta. Dai saurin buɗe ido ta kalli saman stage ɗin And then she saw him. Immaculately dressed from head to toe. Ash ɗin shadda ce a jikinsa da baƙin takalmi kansa babu hula, sai baƙar office bag a hannunsa na dama. Duk da canzawar da ya yi Aisha ba ta kasa gane shi ba. Ta miƙe tsaye tana kallon sa da mamakin gaske. Ya sake cewa Aisha mai kike yi a nan? Yaushe kika zo na, me kike yi a nan? Ta ce kai zan tambaya Nura. Me kake yi a nan? Ya ce ina aiki ne a nan. Wannan ofis ɗina ne. Dariya ta kama yi. She has never been this happy to see someone. Ta maimaita sunansa Nura. tana kallon sa ya murza idonsa wai ko gizo take yi masa ta sake dariya ta ce ni ce da gaske rufe bakin to ya fara taya ta dariyar ya ce ikon Allah I can't tell you how happy I am to see you Aisha ba wai ganin ki kaɗai ba Do way you are an ce min baki da lafiya amma na gan ki da ke in fact I have never seen you look this good ta yi murmushi ta ce you don't look bad yourself ya sake tambayar ta me kike yi anan Aisha a Abuja Ta ce ni ma ɗaliba ce a nan, a nan nake karatu yanzu. Ya yi gida kai ya ce Aisha student ɗin Abuja, lallai in baka mutu ba baka gama ganin abin ma